wannan mataki da ma mun san rana na zuwa insha Allah wannan ba wani abu mamaki ba ne wannan shari'a haka za ta kayawa dama mun sani har dukkan waɗanda suka yi wannan aika-aika sun san akwai rana na zuwa ko da sun ta yi lahira sun san akwai wannan magana tana nan ba ta shi za ta yi ba insha Allah to kana ganin wanga bayani da ta yi na neman haƙoƙinsu na iyalin bare bai tsokano wani abu cikin ƙasa a ai babu tsokano wani abu su wa'anda ke ma saman iko ai suna son ilimin ga abin ya tabbata domin kar a yi musu ma duk mutumin da ke son shari'a ko mutumin gaskiya ne ba a yin shari'a ta gaskiya kuma ya ce an cuta mai saboda dan shi ma ne ake yi idan ka saura maganganu na lokacin da aka yi na fa'abril ta bare na kira yan jarida na ce ko gobe muna dawa da wanda za sa eh, karhin bindiga ya kashe ma'ikwanci ko mai juyin mulki bisa halin da ake nan ina fatan ma'ikwantan ma wanda ke yanzu suna sa hannu bisa ga ga shari'a ta tabare ta tabbata hmm. ita matakin ta ɗauka wato matar marganyi bare zuwa abuja ta ga kamar nan gida nijar baya kwatan mata hakokinta kana ganin wannan alamar ta yi a can ma za ta yi nasara insha Allah ai Nijar ce ta ba ta goyon bayan ta je Ecos. ai idan Nijar ba ta ba da goyon baya ba ita wannan haƙa ta za su cimma ruwa ba ai eh, aiki ne na mahukunta na yanzu su ne suka ba ta ƙarfin ta je can wurin idan gidan ku ba ba ƙarfi bane ka tafi waje ai ba ka da incin ka tafi waje kai wata magana a saurare ka insha Allah to ku me kenan kuke jira ga sakamako ga ECOWAS ECOWAS muna jira muna jiran sakamako wanda aka yanke mu ji tabbatarwa ta abin da ECOWAS za ta yi insha Allah kuma mun sa akwai cin nasara ciki da yarda Allah